a ji wani mai ƙaramin shekaru yana bugar ilimi idan muka duba a tarihin annabawa za mu ga akwai annabawan da tun suna zanin goyo da muka cire manzana da sallama wadda shi tun a cike yake magana akwai wanda tun suna zanin goyo wato suna jarirai suka yi magana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 kuma ka ɗau maganganun da ya yi ba kawai labari ba ne ba kawai wai magana ce irin ba ruwa ban ah, mama ba ne a nono in sha ba ruwa zan zauna ba haka ba ne maganganu ne na tauhidi ƙala inni abdullahi ce ni bawan Allah ne a daidai lokacin da banu Isra'il mai yiwuwa a wannan lokacin sun kauce wa bin Allah to ya dawo da su kan hanya kun an dawo da su kan me kan tauhidi qala inniya abdullahi daidai lokacin da suke cewa wa qalat al yahud uzair ibn allah ko ba ka bane suna cewa uzair dan allah 'a sai annabi sai ke cewa ai duk wata halitta ma duk yadda kuka ga halitta da girman wato abun mamakin da yasa aka samu wannan halitta duk yadda take da girma to dai ba za ta gushe ba tana mai tana zama baiwar Allah in kullum man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda abin da ke sama da ƙasa dukansu bayan wato komai da yake ƙasa da sama bawan Allah ƙala inni abdullahi kuma ya ce mi a ce ne kitaba Allah ya ba da littafi wani littafi injila za a bayar abin da zai zo mustaqbali ne amma har ya bashi fi'ili ne fi'ili imaji haka ne zama musulmi saboda haka sai ya zama ina cewa an bani littafi kuma yi me wace alani na biya a lokacin da yake me lokacin da yake jariri ba yana cewa an da littafi kuma Allah ya sa ni annabi abu me ya rage kawai da ya zama ya bayyana kansa matsayin annabi sai ku yi imani da jariri saboda haka wannan ilimin ba abun mamaki ba ne ga wanda suka yi karatu in sun gani ba zai zama wani abun a lallai akwai abun mamaki a wato yanayinmu yanayin societinmu da yanayin ɗabi'ar mu kamar da irin wannan shekaru yana uku da irin wannan ilimin to amma kuma a musulunci bai zama wani abun mamaki saboda haka Na bisa ya yi aure ya faɗi abubuwa da yawa zan bi ni ne bin mahaifiyata ne kuma Ubangiji misali na zama jabberi ba ko ban zama shaƙi ba. Wannan duka yana wato jariri yake bugar da waɗannan ilimai don ba za a ce magana ba. Saboda haka a wannan ɓangaren kenan idan muka dawo mu duba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi akwai Abdullahi nan na cikin sahabbai abdullahi bin masudin abdullahi bin umar ko abdullahi bin abbasin dukansu waɗannan sahabbai ne wanda suke masu ƙananan shekaru ko lokacin da manzo Allah ya bati. ba manya bane dukansu ba su da shekaru amma idan mutum yana duba tafsiri aksarin maganganun da ake ci misalin an faɗi magana in an kawo aya mufassarinta za ka ga a cikin sahabbai wanda ya fi yawan fassara alƙur'ani abdullahi bin abbas haka ne shi kuma ɗalibin sayyidina ali sayyidina ali nan yana da cikin rigingimu da aka yi na maganar halifanci saboda an ce shi yaro ne ko ba haka ba shi yana da ƙananan shekaru to wannan fa shi kuma ma ɗalibin sa ne bai ma kai shi a shekaru to haka abin yake zalika fadlullahi yuti mai yasha Allah ce ta Allah yana da dama ya ba wa wanda ya ga dama alamar shi a cikin subhanahu wata'ala saboda haka a mun zo ne kamar yadda shi malam ya faɗa mu yi ta'aziyya game da rashin da muka yi na mahaifiya wacce yanzu ake ba da shaida tana daga cikin a masoyan wanda suke sauraron abin da muke yi dan kwakwaba ba dan dai dan alhamdulillah a muna mata addu'a Allah ya jaddada mata rahama abin da ta bari Allah ya ƙara masa albarka don mai albarka ne Allah ya ƙara abin da ta bari albarka a ba zan tsawaita ba saboda yanayin lokaci ba fara zaman da wuri ba da mun fara da wuri mai yawa a jima amma zan ɗauri kuɗaɗe da ba mu maudu'i ba to zan zaɓar wa kai na maudu'in da zan magana a kai shi abin da shafi soyayyar manzan Allah saboda ita ce gaya wato ita ce abin da bayi suke haɗuwa wato wata hanya ce da bayi suke haɗuwa har da Allah akan take tafiya da an duba ibada gaba daya ba wata ibada da Allah yake amma sai mu gani a cikin ahzabi Allah ya gaya mana mashahudin ayatin da kowa ya sani a cikin addu'a ke inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati da zaka ga ba wata ibada wacce Allah yake yi a matsayin wato don yi bayi su gani su ɗauka su amma salati Allah yana yi don me don bayi su wato su ma su ɗauka su yi don ita wannan hanyar da ake bi ta sha bambam da kowace irin hanya ka san duk inda ka ga shi sa ba da wasu ke cewa hanyar jirgi daban da ta mota wanda su ake cewa hanyar jirgi zai zama ta mota duk yadda hanyar mota ta kai da kyau in gabata wasu shekaru sai ka tarar da wannan ma'aikatar fema ko sun zo suna cike nan ana gyara nan nan ya balle amma wanda hanyar jirgin sa ko ba ba jirgi da ya tashi sai sauka ba gargada to shi abin da shafi salati hanya ce wacce take ta sha bamban da kowace irin hanya Allah da kansa yake yi kuma aiki ne wanda idan ka kalli yadda ake yi Allahumma salli ake cewa aikin ana mayarwa ne zuwa ga halar Allah zaka tattaro salatin gari abinda kai ka miƙa wa Allah ya sa hannu sai a wutar da shi so ba wata ibada da take iya wuce kowace ibada za ta iya wucewa amma shi salati sai ya biyo ta hannun Allah ta kuma subhanahu wataala saboda wannan inna lahadin da aka fara ambata to ba wani muminin da zai zo ya keta ya wuce sai ya biyo ta ina sai ya biyo ta halarar Allah subhanahu wataala saboda me saboda girman manzan Allah hatta adrihi wa miqdaril azim annabi Muhammadu soyayyarsa ita ce babbar rabo ga dukkanin halitta asali ma a ita wannan soyayya za mu ga da ita ne idan an koma lahira duk abin da aka yi na matsala in an ji an tarar da wannan soyayyar to wannan ita ce kawai take iya yin rana shi sa ma imam albani zai mai ke cewa haramun alaihin naru alun arqam duk zuciyar da take son manzon Allah to wannan zuciya wuta ta haramta da ta kamar hadisi ya fassara hadisi Anas bin Malik ce wata rana wani balaraban kawai sai zo mana ya shigo ya zo sabon Allah ya ce ayu sa'ati ya rasu rasulullah yaushe ne za a tashi an kiyama annabi da ce ma tattala ka tara da rana ce bani da yawan sallah da yawan azumi da yawan zakka da sauran ibada sai dai abin da na sani ni ina son Allah ina son ka ya rasu rasulullah annabi sai ya ce shi ma wannan mashahuriyar kalma ce da take ba ku da ƴan uwan sufaye sai annabi ya ce almaru ma'aman ahabbu idan za a gane girman magana ne wanda ya roci hadisi me ya ce ya ce tun da muke a musulunci ba mu taɓa farin ciki ba kamar randa manzo Allah ya ce masoyi yana tare da masoyinsa ma farina bin islami a azamu min farina yau ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur ma'amar ahabba masoyi na tare da masoyinsa saboda haka shi kalmar nan ta soyayya ta abu ne wacce take mai girma wacce idan ayyuka ma ba su yawa ba in an same ta to tana cika abin da aka rasa da aiki saboda yan uwa yi kokari mu rizumta wa kanmu ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi fiye da yadda uwa take sanɗanta fiye da yadda saurayi yake son budurwarsa fiye da yadda budurwa take son saurayinta da duk waɗannan soyayya da muka ambata ba kowanne ne yake da wani amfani har can ba ko ba haka bane Allah ya gaya mana inna ma amwalukum wa auladukum ne fitina da dukiya yawanci suna rawa da tunani amma ƙaunar manzana sallallahu alaihi wasallama ba wani abin da take zuwa da cija da shi sai mai sai gwaggwaɓar alkhairi shekul islami shekul yana cewa wa'in ya kuji jismani bisin gara inani biruhi ladar zakai aminin mabaraki ke cewa idan jikina ya kasance a senegal to ruhi na ba. yana can gun mai gida annabi muhammad sannan abu na gaba da ya kamata yan uwa su fahimci wata nukuda wacce take mai girma ita ce wannan ɗariƙu da muke duka da tijjaniya da ƙadiriya da kowace ma ɗariƙa burin masu wannan ɗariƙu shine su haɗa alaƙar waɗanda suka biyo su su haɗa alaƙar su da manzan Allah domin sun ga abin da kawai Allah yake so kenan iya abin gayar abin da Allah yake so shine bayi su samu alaƙar su da manzan Allah bayi su samu alaƙa da annabi so da sai ya zama su baye abin da suke kokari shine su tarkato mutane su haɗa su da annabi wani ummatu qasdibi mu su asuqahu ila hadratil barri min Kaɗai kadai kenan a haɗa bayi da Allah haɗa bayi da manzo Allah ba wai hikimar zaman wazi ba ko hikimar lazimin sami da kawai ka yi lazumin kamar lazumi a can sai aka ce a ka'ida na tijjaniya akwai abin da ake kira buduri ana so ka dinga halartowa ka dinga halarto Allah ka dinga halarto manzo Allah a lokacin da kake wani dai ana so ne ya zama zuciyarka ya zama kullum tana cikin tafakkuri da tunanin shugaba a da Muhammad Da mutum ya samu wannan zuciyar ta narke a cikin annabi to zai huta da dukkanin wani sha'awa sha'awar duniya sai lokacin da wasu suke ta kokarin su tara kudi to kai kuma damuwar ka shine kai wa annabi hidima lokacin da wasu suke ta kokarin su gina gidaje ko su hawan motoci duniya ta cika zuciyarsu a'a a lokacin sai ya zama abinda kai ka fi so ne, yaya za a yi ka samu taraki da kusanci da manzan yau. to da ƴan uwana yi kokari waɗannan mawalis da ake yi da waɗannan zaman wasifa da sikirori da ake yi duka ana yi ne don mu samu alaƙa da babban Fadima alaihi salatu wassalam saboda haka Allah ya ƙara mana ƙwala annabi sallallahu alaihi wasallama Allah shiga al'amuran kuma muna godiya kwarai da gaske da wannan dama da aka ba mu muka haɗe ɗan uwa muka yi mushawara sai dai na san ba ma ki su to ya kamata a ɗanin gasi da ko ɗan gwamnati saboda da wannan damar wannan ne aikin an ji ana jawabi ko ana irin wa'annan abubuwa to wannan abu ne da wannan malamai wanda mutiya su muke yi idan musamman ma muka zai wa'in nan wurare da muka ga ake abubuwa da ilimi to mu lalle muna zama ɗalibai ne ɗaliban ma na can ƙasa ƙasa kuma abin da zan rufe da shi shine mu dage yan uwa mu karatu da mu ta tijjaniya a dariƙa ce wacce take take cike da gujiban malamai ko mutanen zazzau ba sai an gaya muku ba abin da shi ya faɗa a kan manya-manyan shirunan wannan yanzu, ko ba haka ba sannan a zazzau ƙasa ce ta ilimi wacce in ba ta zo ta ɗaya ba a darukan da muke da su a wannan najeriya to ba za ta wuce gobe biyu ba abin da ya sa ce na biyu irin abin da wani bature ne ya taɓa faɗa akan kan manzara sallallahu alaihi wasallam ke cewa a bai ga wani mutum da mutane suke yi masa ya ce bai ga wani mutum da mutane suke masa ƙauna mai girma da ya kai a manzala sallallahu lalisa wasallam sai ce amma shi manzala ne da biyu bayan isa ɗan maryam to sai annabi amma abin da sa fa na ce na kawo isa dan maryam ce dan a europe nake in na kawo prophet muhammad ba za su ba za ku gamsu da abin da na rubuta ba amma a duniya ba mutumin da Allah ya hore masa mutanensa irin prophet of islam ya ce babu ce su ne waɗanda in suna gabansa wato kai ka ce kamar mutum da ya tsuntsu ya tsaya a kansa ya sauka kansa kuma baya so wannan tsuntsun ya tashi zai yi motsi ya ce to haka suke a gaban wannan annabin nasu kuma sahabbai ai sun ga ai ya gaskata da yake mai yiwa ya bi tarihi ne idan muka duba lokacin uhudu musa bin umayyin yaya aka yi da aka zo ana so za a runduna ta fashe ga manzo a fili ga kafirai zuwa ya yi a akan manzo Allah ko ina ga abu ne ko ba na manta tarihi ba tsakanin sara da suka sai da aka masa wajen tamanin da wani abu wanda wannan da duk za su samu shugaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya rubu akan annabi kuma ya zama wannan duka wannan abubuwan sun same shi ko ba haka ba sau da yawa ko tarihin a labin malik ko sarkin habasha wanda ya zo wanda aka yi kisar a iktarabati sa'atu wa shaq al din nan yi mun sani lokacin da aka habibu bin malik lokacin da suka zo kafa lokacin da aka eh, wato abuja ya yi gayyar sarkin habasha ya zo a ci da Allah da yaki ai da annabi ya je za su yi magana abubakar ya zo sha gaban sai ce rasulullah idan dai don kai ake nema a kashe ka ka koma ni na ba da rai su kashe ni manzo Allah ba kenan waye ake iya masa wannan soyayya a duniya babu babu saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda da Allah ya bashi kaunarsa to ya bashi babban alkhairi ya bashi babban alkhairin da wato ya ba shi babban alkhairin da babu wani alkhairi sama da wannan kaunar annabi ita ce ta ce ba da gayar dukkanin alkhairi kamar da na faɗa a baya ai za mu ga abdullahi bin ubay bin salulu ai ya yi sallah a bayan annabi yana daga cikin mamu na manzan Allah amma yau yana ina inda munafiqina kin da yake asbari minan neri la tajra da nasira ya wuta. kuma wutar ma can ƙasa kuma ya yi sallah a bayan manzan Allah sallah ta yi amfani ba ta yi ba ba ta masa rara ba a bayan annabi an ce a shaɗa Allah ya illallah ya ce wa da hula sharika ko ba ka ba eh an ce a shaɗa Allah Muhammad Rasulullah ce sallallahu alaihi wasallam amma duka ya yi masa rana bi masa rana ba kuma dai ai babu rashin rabo a duniya irin wadda zai zama annabi ya tada kabbara shi ma ya tada kabbara a bayansa kuma ya kare wa wuta to me ja wannan kiyayya kiyayya ce ta ja wannan to kun ga ashe kiyayyan nan wato wani babban hijabi ne da yake haka kuma soyayya ita kuma wani babban kofa ce da take iya sadar da mutum inda ba zai je ba kamar yadda kiyayya take zama wa mutum hijabi ga rahama gashi dai kissar Abdullahi bin Ubay bin Salul din mashhuriyar kissa tarihin sa kai tarihi ne sananne yau yana wuta da dan zaya da dan gari da dan kowa kowa ya yarda dan Salul da wuta ne kuma ba wani abu ya ja masa ba kiyayyar manzo Allah mun san shi abin da yasa yake annabi wato ana shirye-shiryen naɗa shi ne shugaban Madina ana shirye-shiryen za a naɗa shi ana ta mutum sai annabi ya dawo madina sai aka manta ba aka fasa ba aka manta ko ba gane ba ba fasawa aka yi ba ana ta mitin da za a naɗa shugaban madina shi dan salu ana ta mitin a zauna a nan ana ta shirye shirye sai ga da za a yi madarwa sai suka manta ma da za mu yi jiya za mu yi shekaran jiya sai aka manta ba aka fasa ba aka manta to mai gida ya zo ai ba sauran magana to wannan shi ya ja masa kiyayya sai dinga kin annabi to kuma tun da damar gari ne na musulmai kafin da kafin hijira to ba zai iya bayyana kiyayyar ba a zahiri ya zama kafin sai zama munafiki to ga inda yake yau to saboda haka muka dawo bisar kuma abu lahabi wanda kullum ake tsine masa a tabbatar da ku shi kuma ai kun ga hadisi na bukari ya tabbatar da ranar litinin ana ɗauke azabar shi kuma mai jawo soyayya ta rana ɗaya soyayya ta rana ɗaya ita ta yi masa rana duk wannan irin wannan ranar in ta zago to ana ɗauke masa azaba to da ya yi na sati guda ba da ba zai yi wannan tabbar na kaɗan ba ba zai yi ba ba zai yi ba zai nuna wannan yatsar ba wallahi annabi shi ne asalin alƙibla shi ne asalin gaya kuma mun samu bambanci da wasu mutane a yau suke ganin manzo Allah kaza ko ce ina faɗa wani muna tattaunawa su ko tauhidin namu da nasu ma da bambanci tauhidin mu daban annabin mu ma daban wala annabin mu daban saboda su annabinsu yana kusa da yanda su abu jahil suke ganin manzo Allah kusa suke da haka ba za mu ce kamar haka ba kusa bai da wata kima haka ne bai da wata daraja wai ana kara Allah a matsayin mutuncin manzo Allah to wani Allah eh tambaya sai a tambaye su wani Allah ko da ke su damar nasu Allah a ina yake ya zama Allah uba na cikin sama kenan domin eh, kusa akwai wasu masu addu'a ya ko Allah ba na cikin sama ha ko ku san su ba akwai masu addu'a mana Allah masu da ido eh Allah ba Allah da na cikin sama to su ma Allah shi Allah na su yin wannan ne ne nake da abuwa saboda haka Allah sallallahu alaihi wasallama a darajojinsa da abin da zai sa ka ƙaunaci manzan Allah ba su da adadi ba su da adadi daga sifarsa ne daga ɗabi'unsa ne ko ba haka ba sifa ɗabi'a ɗabi'a da sifa kawai za ta sa ka so annabi sifa dai idan yana nan idan muna nan ya shigo aka ce manzala sallallahu alaihi wasallam da zai so da yanzu kun ga hatirin yan uwa da ana kallon nan ko saboda mu muke gabatar da jawabi ana kallo nan annabi zai shigo ta nan baya sai ya zo ya zauna a can ƙarshen baya aka ce ba a san lokacin da kowa zai juya a kalli sa Allah ba wanda zai san lokacin kuma wallahi ni na gaskata wannan wata shekara da muka je umra mun gama mun gama zaman madina ina maka mun dawo ina kallon tv sai na saka madina sai na saka sauti suna, sun suna nuna cikin masallaci sai na ga wani ya shigo da fisinka ta ce suka nuna wajen babu sala ya shigo ya tunkari rauda da fisinka sa haka yana tafiya kamar ma ba dai irin abinda nake tsammani kamar ba dan ne bane sufi saboda su su bayan da sun shigo wannan gunkowar yanayin su canzawa yake amma shi kawai kamar da ya shigo wani kawai yana ta saurin sama ba wallahi azim abin da na fi tsammani gare shi a lokacin da nake kallon sa bai san lokacin da ya cire wasu kawai ba a cikin tafiyar ba wani yana nufin ya zo wani wuri ne shi ne yana tafiyar sa kawai sai ya yi cire wasu kawai kawai sai kuma su gaba da tafiya to kun ga kimar manzan Allah ke sallallahu alaihi wasallam shi Allah ne yake kishin kayan sa yake tasarrufin sa a cikin halitta yake babbawa wanda Allah ya yi wa rabo wanda Allah ya yi wa rabo shi yake ba wa manzan Allah sai mai rabu komai za a iya raba a ba kowa amma wallahi ban da kaunar annabi kuma za ku gane haka yanzu ba wasu ne da sunan musulunci suna wa'azi suna abubuwa amma ku gani in sun faɗi wani abu kan annabi kai yanzu in za ka za ba ka shekaru annabi ruhu a ce akwai wata rana a cikin wannan rana ko a sa ka faɗi shi irin wannan magana wani har abada ba za ka faɗa ba akan manzon Allah ko ba ka bane kuma suna sallah kuma suna azumi suna zakka duk sa'irin ibadati da ake nan addini duk da su muke yi amma yaya kimar su take tsakanin yaya alaka su take da manzon Allah shi aka sa hijabi fa hala bainahu wa bawju an raba saboda haka abinda zai tabbatarwa mutum asalin sunna asalin sunna shine kaunar annabi ne asalin sunna duk wata sunna tana bayan wannan kowace irin sunna tana bayan ƙaunar manzo Allah idan kuma ka samu ƙaunar annabi baka samu sauran sunnoni ba to ka samu babban ƙananan karasa. idan kuwa ka samu sunnar da suke faɗa baka samu ƙaunar manzo Allah ba wallahi baka samu sunna ba kwata kwata kai ba ɗan sunna ba baka samu sunna ba asalin sunna ƙaunar manzo Allah don daga ƙauna ne koyi zai samu koyi na gaskiya daga ƙauna ne ake samun koyi na gaskiya sau da yawa za ka ga sun tsaye da gemu lallai masha Allah ko ba ka bane an ɗage wando amma ustazan nan aksarinsu wala da su ake musu kwallo ko ba ku sani ba da su ake musu manchester ah, ɗaya da su nan barcelona da sauransu duka kallon nake ban san sunayen su wallahi aksari wallahi azim ba sharri ba ne suna kallon bal sosai to wannan ba ba lahau ba ne da lagu wanda ya samu manzo Allah shi tsaya ya biya wannan abubuwa to haka dai haka dai ba za mu zurfa ba a nan saboda kar a ce karatunmu ya koma raddi Allah ya ba mu dacewa Allah ya saka da alkhairi Allah ya tabbatar da mu a cikin kauna da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban bar gidan su azam ya kama gigiwa ma aikin Allah ka kafar bugata ka ban bar gidan su azam ya kama gigiwa ma aikin Allah ka kafar bugata ka Assalamu alaikum ɗan gida na annabta. Barhawani daga gombe ya zo shi wakunta. Dan Allah sai da faɗi rikice da ni ‘yanta, ni gumba mai ki da zo ka sauke kaya. Maulatu na gumba mai ki da zo ka sauke kaya. Sai da abun babanci na zo zo ka sauke kayanka. Babbar gidan safa zabai fama bibiwa, da ma'aikin Allah na kamar bukata ka. Wannan gida shi ne ya tabbata na addini, a cikin gidan ne aka fara kera kule gidan da suke na da nuni ko wata ka shiga aljanna za su su ne ko wata ka shiga aljanna za su wallahi ko wata ka shiga aljanna za su babbar gidan su har zaman kama gigiwa ya ma'aikata da ta sosai na cikin halitta babu inda babu sunanka babbar gidan sama azamin kama gigiwa ya ma'aikin Allah ka kafar sai da sadati ana barhama bambe ba ya sani ulaula eh, ba ha bambe

rabbana kai salati ga annabi mai samati mai jajjawan za a adaisa kowa su taki ya fi kowa da resu shugaban jawa ma idan halima alamun duniya Rodar kai da ce ibada mai ɗabi'u da girma. Ali da sabon sabatan sa Ali, Ali, Ali da sawansa, matarsa da yayansa, Ali, Ali, Ali da sawansa, matarsa da yayansa. kwansa mara mai kai sa kusa mara aliyu kwansa aliyu da yamma da amerika ta watse baya hana su zama malamai duniya kaunar mai da ce ibada mai ɗabi'u na gina annabi shi bai yawan magana sai da dabar sai shi bai yawan magana mursalina in ka ga yayi magana zai isar da sakona kuma bai da cewa a dariya kuma baya jajjadewa ba da masoya sau da gari ta ce ibada mai ɗabi'u da girma in an zo wajensa mai nuna ya musa an zo wajensa mai nuna ya Musa kusa ya zo ko a nesa zai Kusa da wani duniya, wani ragari ta ce ba da wai ɗabi'u na girma. Wani duniya, wani ragari ta ce ba da iko na girma. Annabi da kansa ke dinki. Da dibi ya yi wanki. Kuma ya kan kwana ɗaki. sai zauna da aiki babayin koyi da mai girma ce da girma annabi da kansa ke ya ɗebi kaya ya yi wanki kuma ya kan kwana ɗaki gwarzan da mai yaki. kuma ya kan kwana ba wallahi billahi in wanda wadai sa ba mai nadama ba da duniya kaunar kai da ce da ya nabiyul imamu ya nabiyul imamu zamutu bi kadaramun da jawabinka na kulku azima malamin duniya kaunar kai da ce ma da mai ɗabi'u da girma. Ya rabi ulkari mun. Ya raso da limamu. Ya rabi ulkari mun. Ya raso da limamu. Ana zama tuti ka gara mun. Ma'ana za a lamu. Aiki zini abinu. نبيل الجوانبك نقول عزيما ما لم نقول يا قول الغيبة لبعد Kuma ya kan tsaye wata aiki, kamar aiki na jirgi, kuma ya kan sha da daki, kuma da zan da mai daki, kuma ya kan sha da daki, ba ba san koyi da annabu mai girma, ba da mai duniya. ita ce ibada mai ɗabi'u gidan suka gida sai dai na annabi sai ya hannu inda wani ce gida samuwa suka da gida sai dai na Sai ɗaya kusazana kwa sai ɗaya ya fara shari ake yiwa ake ga yi ake sai ala kakama da ni ta ake shi ne jama'a suka hawan zama wa marna kamar na raba musu da malama da ko fara wani samuwa gidan su gari da wayar gida sai dai na mantuwa annabi sai ya muhammadu ya nan ta ta sharifi na wasu babba bai rike ya cire kuɗi ya yi ta mallaki ne wani kawurai ai an ga suke ya karfi abun magana ya ce a yi tsaye Madina ta kai tsaye sai ya ta da ni. Ana ma na ta yi kwakwar samuwa idan suka bi wani gida sai dai rayuwa mantuwa annabi sai ya mamalore da shige lauda tuntuni na zo na gindin magari asalin inda ake yamuni ni ne sai da kokari gari hidima da nurar rashin sa na zo na tabbata samuwa gidan su Khadija uwar gida sai dai na yau mantuwa annabi sai na Muhammadu assalamu ala'ika ya rahman Allah bakin zare assalamu ala'ika ni ke warjin kan watan bare assalamu alayka mai taitai ta baya kuskure Asalamu ya su jar ma'aikacin firgita, ya karya da Amadu amfaniya. wanda ya barke ta'addo hanayuwa. Asalamu alaika sun karya da alasan السلام عليك قلوبهم أن سوف تجيبنا ملك الدنيا السلام عليك يا محمد تمام يقولنا السلام عليك يا راجل سراجي محمدا والله تكسرك قولك إلى مكة جينا أوفى أيضا من Assalamu alaika jarin jurawar mai hankali. Assalamu alaika makalli mami ya yi hankali. Assalamu alaika zarcewar nazarin duka a hakimi. Assalamu alaika jagora mali kalma a cikin

idan suka ji taurar gida an sai dai na ya mantuwa annabi sai na muhammadu wanda ya kai da labari ya ci tabarahu bi kulli banza da kuma shi ta kun kasi ga tabaula na arjihu da malakum alaysa al-usul ila allah illa ala fadikum

ko akuya ta fito gidan koyon mata fantawa za ta amsa. Wani na masu ramana, jiri na masu ramana, aina masu Wani arziki da albarka mai saukar da lotan baba. Ko a ta tafi aje ko za a godewa ko ba. ya ga mutum da da ku ji su ne a cikin zuciyarsa da muke kira aiki ba da ba aibinki sai ba a yi mijin ko akuya da fito gidan koyira mata fartawa za ta amsa. Assalamu alaikum wa nimatu wa tar ale zaki. Ta dinka mata ya rasu da babanki. Martaba da tarin tsiriki an kasa hamoki ku ci ko sarki in zai zo gaban ku sai ya warware bawalinsa ke garkin gida ne ki da hude ba ya kunki imam ali miji kunki ko akula ta fito gidan kwayan an mata fatawa za ta amsa sai ga ayin barno girman ku ne tabbas kauna gare ku da binku an sa shi ya zama tilas abinci ga dukkan umarni amma ganin kiyar cikas farahawa na kiri sani ku ci bacci lamarinsa kin ji daɗi kin yabi ne mahaifinki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta Allah saka wa shehi alkhairi da cikin kundeji shehi ya bada ilmomi da dama ilmomi mabambanta a cikin waƙe da dama da aka yi rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a cikin gida da waje shehi ya karantar da mu ya karantar da mu a cikin yabo ya ga ya rage gare mu yi ko Allah saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa za mu je Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Taala, dua nikmat yang suka don a shek barhamu gambe da wannan guri ya karanta mana wasu baitutuka da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tausa zuciyar wanda ya zama suka yi kowa a nan guri kuma wanda ya mutu sai ya tashi wanda yake da abinci ya sa wannan tafi. To, an umarce ni bisa ga yi taliki akan abin da Maulam ya faɗa, saboda haka za mu bayani akan abin da ya faɗa. Wanda hakikanin gaskiya, Maulam a shek Barham Gwandero ya shayar da mu ruwa wanda wannan ruwan shi ne na suwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a wannan lokacin mu kasance mun bushe muna neman ma wanda zai shayar da mu ruwa ne ko da ka tafi haihuwa ɗan ƙaramin kogi ne ba an taɓa إذا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الفرقة وقد شبهنا أو أقول ما شبهنا بهذا الأبيات فقد كنا قد جبسنا فها أنت الماء أو أقول فها أنت الماء لأنك قد جئت إلينا بأبيات الذي أشربنا وحتى الآن ما شبئنا بها نفعل لأننا نحب هؤلاء الأبيات الذي فعلته وفي وفي هذا المكان يوجد كثير من الناس أو أقول نعم أيضا نتمنى بأن نكون مثلكم ولو لم نكن مثلكم ندعو الله سبحانه وتعالى بأن نكون نتشابه بما تفعلون لأن الشاعر قد قال فتشابهوا من لم تكونوا مثلهم إن التشابه في الكرام فلاه فتتشابه بالكلام ولو لم تكن كلمة مثله بل التشابه إن شاء الله أن تكون مثله ذلك هذه هو دعاؤنا لله سبحانه وتعالى بأن نكون مثله عودت فينا من يرى بأن العلم هو أمر سهل يستطيع أن يكون مثل مولانا الشيخ بهر بومبي يفتي ويفسر القرآن ويأتي ببعض الحديث وتقول آه أنا أيضا سأكون مثله لأن العلم هو سهل العلم ليس بسهل هو يعرف أن العلم ليس بأمر سهل هو أمر صعب هو ليس كالتمر الذي ستأكل تقول آه هذا لذيذ ha relative disease talabul ilm la budda bisulba wa la budda bisabr لا تقول انا اريد ان اطلب العلم ولكن انا وإن شاء الله لو يزيد حتى في قلب العلم فلا أتت ما وكل أمر من مشيئة الله سبحانه وتعالى وكما ذكر مولانا في بيانه مما أخذت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر لابد بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدعاء أن تقول اللهم اجعلني في الجنة ثم سكتت الله سبحانه وتعالى لا يجب هذا الدعاء لأنه يوجد حجاب بين ذاك الدعاء والسماء نعم إن قلت ذاك الدعاء والسماء يوجد حجاب قلت اللهم اجعلني في الجنة ذاك الدعاء استغفر ولكنها تستغفر منها ما بلغت إلى السماء لكن قلت اللهم صل على سيدنا محمد إذا ذاك الحجاب لا يوجد إذا في ذاك المكان ذاك الحجاب سيرفع بشكل الله تعالى إذا لابد من دعاء بعد لابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء اللهم اجعلني في الجنة اللهم صل على سيدنا محمد يا الله سبحانه وتعالى سيدنا الدعاء إن شاء الله وفي كل وقت فلنتمسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلة كل شيء هو الذي سيسلنا إلى الله سبحانه وتعالى إذا هذا بعض الأشياء الذي قد أخذت وأردت أن أتكلم عنه عن الأشياء التي تكلم مولانا عنه وهذا هو kamar yadda kuka zo lafiya Allah kuma da kuka lafiya Allah ya biya bukatu a mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mutunta sayyidina salati wace da shirin tafati Allahumma salli ala kafin aikacin ana addu'a akwai barista wani tijjani daga zaria alhamdulillah mun gode ma shehi muna mashi barka da zuwa kuma mun ji daɗi daga ka sha'ajantar da mu gaba ɗaya Allah ya saka da alheri wannan ba abin mamaki ba ne shi ibrahim ya sauri da lafta ala anhu yana cewa ɗawaitu wasu hartu ma da harmaki na jami'a alhamdulillah shehi ya mai da waka bai bai da ita wani abu ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun gode da yin magana cikin soyayya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maulan mushehu ibrahim dai yana gaya mana cewa annabi muhammad shi kadai ne ba wanda mu bayi ne kuma na annabi huwa al haƙƙan da na nama mu bayi ne mana manzo allah shi kadai ne ba wanda shi ne san yadda za a yi shi ne san yadda ba za a yi to mun gode ma Allah da yawan haka kuma muka fahimci haka muna godiya mu wannan kuma wannan eh, sha'iri eh, irina barhama gombe shek bar'ama gombe muna tattata abubuwa na shi da kuma muna bin karatun shi allah ya saka masa da alheri alhamdulillahi godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala ga masoya gaba ɗaya da suka zo tun ɗazin mutane suke ta manawa, suna cewa ko shehi bai zo bane wasu ma har sun tafi saboda sun ji an ce karfe takwas za a zo to muna ba su kuma hakuri waɗanda su kuma suka dauna suka abin nan muna ƙara ba su hakuri Allah ya ƙara mu shehi lafiya Allah ya kuma kai shi gida lafiya ita kuma wannan sai da amina ta Allah ya ƙara mata rahama Allah ya ƙara mata rahama gaba ɗaya garkuwa namu Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka mishi da alheri na taɓa ƙoƙari in yi faɗa da shi lokacin da ya haifi yara ya dinga sa masa Mahmud na ce to ya haukace ashe shi ke gaskiya idan ka sa muhammadu idan ka sa muhammadu sai dai sa fatima ma idan ka sa fatima idan ka sa fatima sai dai sa bai sa sunan maman shi ba bai sa sunan baban shi wannan yana ɗaya daga cikin san aiki ma ana gano soyayya ta maza Allah ba wai a baki bane kadai ake gano maza Allah sallallahu aikin mutum yana nuna haka to alhamdulillahi mun gode wa Allah subhanahu wa da fahimtar da mu kuma yake ƙara haɗa mu da masoya suke ƙara nuna mana yadda ainihin abubuwa suke saboda in ba irin wannan ba ya za a yi karɓa sanin wurin abubuwa muna ji manyan mutane sai ka wani ce ya rantsa da izin mana wani ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ta'ala Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi subhanahu wa ta'ala wani ma ce in ya samu wani matsayi zai yi kokari ya yi irin na annabi umar zai yi adalci irin na annabi umar da ana jiya kuma da rashin zuwa irin wannan abubuwan da zai tsantsanta da ana zuwa ana irin wannan wala mu ma yanzu haka mun mun tsantsanta da ana zuwa irin wannan abubuwan duk ba za a yi ta wannan kwamacana ba duk irin waɗannan abubuwa suke tafawa sai ka ji wani ya tafi abin da ɗan yaron ma ya san shi ya ce ya raka da tamanin na bayan shi arne ne ya ce mushi a sa na na 60 ya ce na wata ba kawai daure ya ce na wata ba to kaga sai a ce lai eh annabi mamar sallallahu alaihi wasallam tun da yazo shi abin abin abin alajabi ne kawai shi malon shi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yana ga mana a cewa ko wa mara atku min ajab aminatin lina sarf sababatin sun mabtaram isa ta ta mutane ita kanta mai yabar annabi mata ga abun mamaki shafa'atin ma ita ma an gwazo wanda ta zo ta annabi sai ta ga aka gomi ba ta iya gomi ba annabi ya zo da kaciya a yayin samu an kaciya mu yanzu nan ta sai aka kai mana annabi shi da kaciya shi annabi da riga ya zo ba ta ga gomi ba sai kawai a shawa ne kawai da ya yi a gabanta shi kenan kawai sai ta ji mala'iku su ce mushi yarhamu kallah bin abdullah ya ce alhamdulillah shi kenan sai imam buzairi ya ce shafitatu illatu is wal adhu wa shafatna bi qawl hashafa duk irin wannan irin haka Garbuwa na muna ce yana cewa yana wani yabo da ban iya ba ya ce albishirin ko masu ya Allah ya ga amina cikin barci wanda ta yi barci lillahi sai ka je ya yi wata yana ya ce ta filariya to shi ya iya ina jin daɗin yi ma bai tutun alhamdulillah mun gode mishi Allah ya saka musu alheri Allah ya shi ladan ziyara Allah ya ƙara barmu da manzo Allah sallallahu alaihi wa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa muna godiya a gare shi masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna godiya Allah ya saka da alheri mun gode mun gode